Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatar an ga wannan shekara ta 2022 lami lafiya. Jama'a da dama sukan shiga sabon shekara da sabon guri da sukan ƙudiri aniyar ɗaukar wani mataki na daban da za su sauya rayuwarsu. Ko a gwamnatance, shugabannin al'umma sukan yi jawabai da alkawuran inganta rayuwa al'umma, sai dai ba su fai akan samu cimma irin waɗannan gurori ba. To ko a fannin zamantakewar iyali akan samu irin waɗannan gurori. Domin neman sana abin da ya fi ciwa al'umma tuwa a ƙwarya shirin domin iyali ya ga ya dace mu nemi jin ta bakin masu saurare da nufin jawo hankalin hukumomi kan waɗannan buƙatu waɗanda za mu nazarta ɗaya bayan ɗaya da nufin inganta rayuwar iyali a wannan shekara da Allah ya nuna mana cikin alherinsa. Ga abin da waɗansu a Najeriya suke cewa hirarsu da wakiliyarmu Zainab Babaji. To, Iliya sunana, su yi mana yadda za mu zauna lafiya da shauran yan uwan abokan zama mu abin da muke bukata kenan ai mana asibiti wanda za mu je mu sha magani da sauki in ciwo ya kama mu Allah isa ta tausaya mana don mu samu abin da zamu dan kaiwa abin masu abin masarufi akan lokaci ba sai mun tare da mun dan sha wani wahala ba ruwan sha ba mu da shi sai dai bayan Allah da suke suna yin dan bohol bohol suna abin nan to nan ne muke dan samu da zamu sha amma maganar ruwa kan babu asibiti ma babu rashin lafiya abin da yake ma ya kamata a yi mana magana a kansa ba shi ya kamata a yi mana magana a kansa ba sana dillen sabu su ba ma iyayenmu aiki a gwamnati mu yara kuma su samu su ba mu admission a makarantu don da muna zama gida yana sa muna abubuwa da yawa da baki kyau ba amfani kuma a don saki abubuwa su soka ta mu don ba kuɗi rashin kuɗi na sa abubuwa da yawa a gida yana sa yara sata rashin biyayya abubuwa daban-daban kuma to muna bukatar gwamnati su kalle fuskar mu ta talakoki su ba mu abubuwan da ya kamata su ba mu sake kuɗi sake abinci yayi sauki abinci yayi sada su sa abinci yayi araha amma a gida me kike ganin kamar iyaye suke bukata ta yadda ku yara za ku samu biyan bukatunku iyaye suna neman kuɗi suna neman aiki sosai kuma daga yadda yanayin yake iyayenmu suna neman aiki suna neman kuɗi sosai inda ba don da aikin su nan ba da yanzu watakila mu yaran ma ba mu cin abinci don ta hannun aikin nan ne suna samu suna bamu amma kuma masu sayar da abincin kuma sai su dan saukar da sadan abinci din inda iyayen ma za su iya samu su siya sunana tina nathaniel wadaki akwai abubuwa da yawa da gwamnati suka yi mana alkawari amma ba su cika su ba na muna da rashin hanya ba hanyoyi masu kyau zuwa gidajenmu su gefen ma za a scraping nashi a bamu kura ne duk gidajenmu ga kura ga mura ga cuta su abu yana ta kara wahaloli mamako su rage mana ga rashin ruwa babu ruwa a ga mutum ya ta fama yana neman ruwa kuma aka ce water is life to kuma ba ruwa sannan abubuwa da ya kamata gwamnati su yi ga na rashin abinci ma duka abinci ya yi tsada sosai abin da nake son gwamnati su taimaka domin taki domin taki ta hau dole manoma shi ma zai dinga kara kudi abinci amma in taki ta yi sauki gwamnati sun talafa ma talakoki da taki an yi noma abinci shi ma zai yi sauki ina so gwamnati su tamaka a wannan shekaran sabon shekaran nan da muka shiga su tamaka ma talakoki to gashi nan a bangaren kiwon lafiya gaskiya akwai matsala domin yanzu na gwamnati ga kowane lokaci sai dai ana nan ana yin strike ne mutum ba lafiya ana kai asibiti za a komar haka har mutanen su rasu kamar yau ma na mun rashe domin zuwa asibitoci an kai plateau za ce a ba wuri a ba wannan su tallafa su taimaka a kara bude asibitoci domin kiwon talakoki A jamhuriyar Nijar kuma daga cikin batutuwa da al'umma ke son ganin gwamnati ta mai da hankali a kai, akwai batun kula da lafiyar mata da harkokin tsaro da samarwa matasa aikin yi da dai sauransu. Kamar yadda suka shaida wakilinmu Sulaiman Muni Barma. Sunana dai Malama Rabi Suleiman Madugu daga nan birnin Yamai jamhuriyar Nijar. na a wannan shekara ta 2022 ga gwamnatinmu muna son a yi mana tallafi bisa bangaren kiwon lahiya tunda akwai matsaloli da yawa balle abin da ya shahi mata masu juna biyu da yara kankana don da akwai matsaloli da yawa wannan bangaren balle cikin ƙauyuka ƙauyuka wanda ba cikin birni ba sunana hamisu abdullahi mazaunin birnin yamai muna fata lalle zuwa ga gwamnatin kasar mu ta nijar a wannan shekara ta 2022 ta yi kokarin magance muna matsalar tsaro da ta addabi waɗansu yankuna na ƙasar mu wanda kullum kwanaki bi zuwa kwana bi sai mun ji an ce nan an kashe nan an yi kaza an yi kaza lalle wannan matsalar tana da ga cikin matsalolin da suke damun ƙasar mu ta nijar da kuma kokarin inganta fannin ilimi musamman bangaren matasa da domin an ce matasa su ne manyan gobe su ne za su zo su jagoranci kasar nan indai ba su da kyakkyawan ilimi baya da za a yi kuma eh, Nijar ta kasance ta ci gaba zai zama na kullum kasa tana na a inda take inda har matasa ba su ci gaba ba. Nake Maryama Idi ina zaune garin Yamai. Fatan mu a wannan sabon shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu ta fara shine muna so a yaƙi da wannan tsadar rayuwa. Rayuwa ta mana tsada sosai. muna son zakan fannin lahiya ma mu samu sassaci na so a samu na da ruwan sha ingantacci wutar lantarki ma a samu wanda da ita ko ina birni da ƙauye matasa sun ka ƙare karatu a nema musu aiki ko kuma a basu tallafi su sana'a da a yi aiki da yancin hanci da karbar rashawa muna fata asibitoci su ma a samu magani a cikin asibitoci saboda wahalar ta yawa mu abinda muna fata shugaban kasa na Nijar duk abin da yana yi ya sa Nijar samu lahiya na kasa muna son lahiya cikin kasa tukuna paske Nijar babu lahiya wallahi babu lahiya muna son lahiya cikin kasa tunda wajaje da yawa ko wurare da yawa da mutane ba su nan kwana yanda suna so kuma ba su nan zama cikin garin su yanda suna so kenan mu abinda muna hwata dai wannan abubuwa duk matakin da gwamnati yana doka ya doka kasa ya samu lahiya to ni eh, yarima abdu mazan manya mai ne lalle fatanmu na alheri zuwa ga gwamnati na ta taimaka ma talakawa mu fatanmu su yi zuwa ga eh, ba da tallafi na aiki na farko akwai noman rani gurare da yawa suna goron eh, noman rani manna noman ranin nan ta yaya ne za su saida shi ta yaya ne za su je su siyo wani abu wanda za su ƙara ci gaba da da wannan aikin kuma wajen aiki na hannu manna mutane suna aiki na hannu me babu inda za su je su sai da su yi wannan su sai da shi kenan ya kamata a ce gwamnati ta yi hanya babba ba bana wadda za ya kasance farma wannan aiki idan suka yi kawai surlation yana sayowa kuma suna zuwa su sayo hallau kayan da za su yi aiki da shi shine dai ci gaban talaka. Ni ce Falmata Muktar shugaban kungiyar nan ta matasa wato Jeunesse pour une nouvelle mentalité. Kira gare ni da babban murya gwamnati dai sabon shekara muka shiga muna so mu ga sabon yanayi mu ga canji. Kenan jami'an tsaron nan namu da ke fagen daga a kai musu kayan aiki sannan a ba su izinin su yi aiki. dan in babu zaman lahiya babu kwanci hankali babu zancen kiwon lahiya babu zancen lahiya babu zancen karatu kenan in hankalinka bai kwanta ba wani abu duk bai suwa kenan wannan babban matsalar mu na farko da ke ci mana tuwa a ƙarya shine tsaro matsalar tsaro Nijar na da matsalar tsaro a ba ma jami'an tsaro kayan aiki sannan a ba su oda su aiki in aka samu kwanciyar hankali sannan a yi magana kiwon lahiya in aka yi kiwon lahiya sannan a yi magana karatu don waɗannan abubuwan ga biyu da na zana duk suna bayan kwanciyar hankali in babu kwanciyar hankali waɗannan abubuwa duka ba su yiwuwa. To, ba izinin la za mu haska fitila kan waɗannan batutuwa da nufin jawo hankalin hukumomi domin ci gaban iyali da gina ƙasa. Yanzu a madadin Zainab Babaji da kuma Sulaiman Muni Barma da suka kafa mana tubalin dandalin tattaunawa waɗannan mukalu a wannan shekara. Da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.